رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وسمزاجيني waɗanda saye da sayarwa ba sa shagaltar da su daga ambaton Allah mai tsarki, da tsayar da sallah a cikin siffa mai kyau, da bayar da zakka ga waɗanda ake bayarwa zuwa gare su, suna jin tsoron ranar alkiyama, wannan ranar da zukata za su jujjuya a cikinta tsananin kwaɗayin tsira daga azaba da tsoron fadawa cikinta, kuma idanu ma za su yi ta jujjuyawa suna kallon wani ɓangare za su bi.